بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan karatu an samu matsaloli ne sakamakon daga gurin wanda suka shirya karatun ba daga gurin ni da aka ainihin wato gayyata ba na kan kungo wasu kusakurai a ciki ku ɗora laifin kan wanda suke gayyata suka shirya karatun ba gurin ni da zan yi karatun ba Allah ta'ala ya shirya da mu a jiya da daddare ni na manta ma da maganin karatun gabaki ɗaya sai da aminu ya kira da yake faɗa min cewa maganan karatun nan yau ne da haka za a yi haƙuri da abin da zai samu ɗan adam yana da abokin gaba wanda allah ta'ala ya kira shi ya ce masa abokin gaba allah ya ba mu labari ya ce idh qala rabbuka lil mala'ikati a lokacin da ubangijinka ya ce da mala'iku inni khaliqun basharan min tin ni zan halicci mutum daga yimbu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi adamu kowane irin nau'i na ƙasa sai da Allah ya ɗiba da fara da baƙa da ja da mai ƙarfi da mara ƙarfi da dandankuwa da aka tattara shi sa kuke ganin mu gashi nan kala daban-daban wani fari wani baki wani shi ba fari wani shi ba baƙi ba wani mai saukin hali wani mai taurin hali haka abin yake Allah ya ce fa idza sawaitu idan na daidaita shi wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa rai daga gurina fa qa'u lahu da aka sai mala'iku ku duka ku faɗi ku masa sujjada fa sajadu ko fa mala'ikatu kulluhum ajma'u mala'iku ga baki ɗayansa suka yi sujjada ga annabi adamu illa iblisa she ba aba wasu wastakbara kuma ya girman kai wa kana min al-kafirin sai kasance daga cikin kafirai kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara a cikin suratul kahfi yace wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba ko fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih yana daga cikin aljanu sai fita daga umarnin da Allah ta'ala ya bashi shi yasa Allah sai ya ce afatattakhidunahu yanzu za ku riki wannan shedan din wa zurriyatahu da kuma shi da zuri'arsa auliya amin duni wa hum lakum adu inda za ku riƙe shi da shi da yan uwan shi a matsayin masoya koma bayana bayan gare ku makiyari Allah sai ya ce bi isa na badala tir da abin da suka ainihin wato canza Allah ya ce masa ya iblis ma man aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai me yasa ba za ka yi sujjada ga abin da ni na halicce shi da hannuna ba shaidan sai ya nuna annabi adam ya ce Allah ya ce astakbarta am kunta min al-ali kai girman kai kana ganin kana daga cikin madaukaka ne qala sai ya ce ana khairun minhu ai wanda kace in duka an gaida shi ni na fi shi domin khalaqata ni min nari ni ka halicce ni da wuta wa hu min din shi kuma ka halicce shi da ƙasa Allah ya ce masa fakhrut minha fa innaka rajim ka fita daga aljanna ta kai korarre ne daga rahamarta wa inna alayka la'anati ila yawmiddin akan ka akwai tsinuwa ta har ranar tashin alkiyama qala sai shedan ya daga hannu yayi addu'a yace rabbi fa anzurni ila yawmi yub'asun Allah kaman jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa Allah ya ce masa je ka fa innaka minal mundari kana daga cikin wanda ne ma jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci sananne da wannan malamai suka ce duk mutumin da kuka ga ya gare mu Allah sannan kuma ya nemi abu a gurin Allah kuma Allah ya bashi istidraji ta lala Allah yake masa wannan yasa Allah yake darni ku kyale ni wa man yukazzibu bi hadisi da duk wanda ya karyata wannan qur'ani sanastajrijuhum zan wa mutum talala in kama shi min haisu la alamu ta inda bai taɓa tsammanin dan kama shi ba Allah ya ce wa umli lahum ina musu jinkiri ne inna kaidi matin dabaran Allah tana da girman da in ya shirya ba wanda isa ya ainihin wato tsallake ta a wannan lokacin shi dan sai rantsuwa yake fa bi izzatika Allah na rantsi da buwayarka la ubuyannahum ajma'in ni kuma sai na batar da su gabaki daya a suratul nisa'i Allah ya ce la'anahu Allah Allah ya tsine wa shi dan shi kuma sai ya ce la attakhidanna min ibadika nasiban mafu wallahi sai na riki wani rabo mai yawa wanda ka wajabta musu sun shiga wuta wala udillan nahu wallahi sai na batar da su wala umanniyan nahu wallahi sai na dinga sa musu kuri mutum bai da tabba zai shekara goma amma yana lissafin abin da zai shekara ashirin mai zuwa wala amuran nahu kuma sai na dinga umurjin su kunna azanan al'am wal amurannahum fala yughayyirunna khalqan Allah wallahi sai na umurce su sun dinga canja halittar Allah yanzu a ƙasashen duniya da yawa ci gaban ya kai gaba ana maganar shafe-shafen mai bane mace ta canja a'a yadda kuka san idan mota ta hatsari ake kai ta gurin fonabitar a dakinan a ƙanƙara nan a ƙoƙe nan haka ake a fuskan mata yanzu a duniya za ki je irin wannan guraren ga fuskoki nan da yawa wata mai faɗi wata doguwa wata mai dogon hanci wata mai matsakaicin hanci irin fuskar da kike so to irin ta za ki zaɓa sai a je a kwantar da ke wani guri a koke nan a ƙanƙara nan har sai fuska ke ta koma irin wannan wannan duk yana daga cikin tagayyar khalqin lahi canja halittar Allah duk abin da kuka ga Allah ya yi shi to akwai hikiman da ta sa yi shi haka a bar shi haka da an canja kuma za a samu matsala kuma ana samun ainihin wato matsala shi yasa matan da suke zuwa su je su yi shafe-shafe jikinsu ya canza ku je ku tambayi likitoci ku ji da zarar mace ta samu matsala ko na ciwo ne wurin ɗinke fatar ba yakan ba likitoci wahala saboda an canja abin da Allah a tsare shi bai kamata a canja shi to wannan ana yin wannan sannan ya ce Allah ya ce wa man yattakhidhu shaytana Waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina wanda ya riki shedan ya zamantu ya ribinci al'amarin sa ya ƙyale Allah da wannan mutumin yayi hasara Allah ka raba mana da hasara duniya da lahira sannan Allah ya ce ya ido shedan zai ta musu alƙawari wa yumanniyin zai ta sa musu guri Allah ya ce wa ma ido ash-shaytanu illa ghurura dukkan wani alƙawari da shedan zai wa mutane ruɗu ne dan ya taba wa babanmu annabi adamu bai cika ba ke ma yanzu in ya muke ba zai cika ba wallahi a cikin suratul isra'i lokacin da Allah ta'ala ya maganin cewa ya halicci annabi adamu ya halicci annabi adamu bayan ya ce mala'iku su duka su masa sujjada suka yi sai shedan sai shedan yace ara'aitaka kai Allah baka gani ba wanda yake nunawa fa da hannu shine Allah subhanahu wata'ala kun san ƙarshen rashin mutunci kenan mutum ya kalli Allah yana cewa kai Allah baka gani ba hadha alladhi karramta ya nuna annabi adam yace wannan wannan ka fifita ni akan sa la in akhartani ila yawmil qiyamah wallahi in ka mun jinkiri har zuwa ranar tashin alkiyama wallahi sai na hallaka zuri'ar shiga baki ɗayan su sai ɗan kaɗan Allah ya ce masa fa zahab wa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mufura je Jeka. da kai da duk wanda ya bi su to ranar alkiyama kuna da sakamako na jahannama kuma sakamako cikakke Allah yake wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka fizgi duk wanda ka samu dama a cikin su da ka malaman tafsiri sun ittifaki a nan gurin cewa man istata'ta minhum bi sautika shine almizya kayan kiɗe kiɗe dama annabi ya ce yana daga cikin alaman tashin alkiyama shine kayan kiɗa za su yawa a kan hanya yanzu kiɗa a gidan rediyo kiɗa gidan tv kiɗa inda har a masallaci kiɗa ake a makabarta ma idan an je rufe mutane yanzu kiɗa ake wani sai ga ya zo da wayarsa ringinta ɗin kiɗa ne an kama gawa ana ƙoƙarin sa ta alami shi kuma an kira shi ka duk kiɗa yana tashi duk a makabarta masu sa ringincin a kiɗa su sa masu abin nan haka ake masu kunnawa a gidaje su ta ji haka ake yi wannan shine sautin shedan sannan Allah ya ce wa ajlib alaihim bi khaylika wa rijlika ka kai musu hari da sojojinka na ƙasa da kuma dawakanka sannan wa shariqum fil amwali wal auladi wa idu sannan shedan zai ce siya musharaka da mu yayi tarayya da mu akan abu biyu dukiyarmu da kuma ‘ya'yanmu duk wacce ta haifi ɗa daga cikin ku dama ɗayan biyu ko dai ta yi tarbiyyar shi yadda Allah ya so ko kuma shi ɗan, ya yi tarbiyyar sa shi yasa mafi yawancin yara a duniya cikin kaso 100 kaso biyar in sun zo duniya tun daga koyon cin abinci da ka ga da hannun hagu suke fara wannan cin abinci da hannun hagu wannan tarbiyya ce ta shi ɗan. shi yasa annabi ya ce mana la ta'kulu bishima kada wanda ya kuskure ya ci abinci da hannun hagu a cikin ku fa inna shaytana ya'kulu bishimalihi domin shaidan shine yake cin abinci da hannun hagu to ko kima yaro tarbiyya tun yana yaro ya fara cin abinci da hannun ainihin wato hannun dama an kokin kyale shi to shaidan zai masa tarbiyya zai dinga cin abinci da hannun hagu wannan shine ainihin wato abin da yake faruwa don haka allah maɗaukakin sarki ya ce kai musharaka da su cikin dukiyarku idan kin samu kuɗi shaidan ya hana ki kashe kuɗin inda allah yake so sai inda yake so za ki kashe kuɗin kuma duk wacce ta samu kuɗi a cikin ku ta je ta kashe to za ta je gaban Allah sai ta yi bayani min aina ta sabahu a ina ta samu kuɗin sannan sai ta yi bayani a ina kuma ta kashe kuɗin wannan dole to shi yasa ya ce zai sharaka da mu wajen ƴaƴanmu da kuma wajen dukiyarmu in kin haifi ɗashi ɗan ya zo ya baƙi baki ya hana ciki tafiyar da ɗan yadda Allah yake so idan kin haifi ɗa in kin samu kuɗi ɗan ya hana ki kashe kuɗin inda ya dace sai ya ziga ki inda bai dace ba sai ki ainihin wato kashe kuɗin sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa'iduhum kai ta musu alƙawari amma Allah ya ce wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura alƙawarin ɗan ba wani abu bane ruɗu ne kawai a wani gurin cikin suratul a'rafi shedan ya ce fa bima agawaitani Allah saboda abin da ka batar da ni la'aqudanna lahum siratakal mustaqim wallahi sai na zauna wa ƴaƴan annabi adam akan hanyar kamar daidaiciya thumma la'atiyannahum min bayna aydihim sannan sai na zo musu ta gaban su wa min khalfihim kuma sai na zo musu ta baya wa an aymanihim sai na zo musu ta dama wa an shama'ilihim sai na zo musu ta hagu wala tajidu aktharahum shakirin sai ka samu mafi yawancin ƴaƴan annabi adam ba za su zamanto masu godiya ba ta hanyar idan Allah ya yi musu ni'ima su gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa ita addana rabbukum la in shakartum la azidannakum in dai zan wa mutum ni'ima ya gore ta hanyar aiki mai kyau to Allah maɗaukakin sarki ya ce ni kuma sai na masa ƙari to da yawa daga cikin mutane yanzu godiyar Allah suke wa mali godiyar mayi suke ma Allah ya godiyar mayi take da yawa wasu za ka ga suna ta rubuto takardu a sa cikin addu'a Allah ya ba su maza Allah ya sa su yi aure daga ranar da suka samu mijin auren ya zo a wannan kwanakin auren farkon wanda za a fara tsokana rigima ne Allah idan an ce gobe ne bikin ko jibi to a yau za a taro cocktail party picnic party bala'i party tashin hankali party haka za a yi a yi kafin ɗaurin aure a yi bayan ɗaurin aure wannan mu'amalar ba ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan aiki ne na shaɗan ya ce wala ta jidu aksarhum shakirin wallahi sai na sa mafi yawancin 'ya'yan annabi adam ba za su zamanto masu godiya ba wannan shine abin da shaɗan ya faɗa a cikin suratul taha Allah madaukakin sarki bayan ya halicci annabi adam ya ce fa qulna sai muka ce wa annabi adam inna haza lalle wannan wa kenan shine shidan aduwan laka maƙiyi ne gare ka wali zaujika kuma maƙiyi ne ga matarka wala janna kuma min aljannati fatashqa kada ku kuskura ku bari ya fitar da ku daga cikin aljanna za ku sha wahala saboda inda laka allah alla fi fiha wala ara a yanzu da kake cikin aljanna a aljanna baka jin yunwa kuma ba tsare ce wa annaka la tazma'u fiha wala tadha a aljanna idan mutum yana cikin yana ciki ba zai ji kishi ba ballantana kuma ya fita waje rana ta dake shi ya koɗe duka babu wannan aljanna wasu wasa ilaihi shaitanu sai shaitan ya zo ya samu annabi adam wasu wasi ya ce masa ya adam hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la bala ba zan nuna maka itaciyar da idan ka ci zaka dawwama aljanna ba kuma zaka samu mulki na har abada wannan ka'idar ita ce abin da yake hallaka mata ita ce abin da yake hallaka mana idan kina zaune a gidan miji wani tafi za ta kai ki gurin da za a baki maganin da za ki zauna ki kaɗai har abada mijinki ba zai miki kishiya ba hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la bala idan mutum mai mulki ne abin da za a ruɗe shi da shi kenan a ce za a kai shi inda za a ba shi maganin da zai zauna akan mulki har abada ba zai sauka ba inda ku ana dawwama ai da ke baki samu ba kuma inda dawwama a duniya wani abin a zo a gani ne da wanda ya fi cancanta a dawwamar da shi a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akala minha da yazo ya sa rudu sai suka ci wannan itaciyar Allah madaukakin sarki daga ƙarshe ce su fita bayan sun fita daga cikin aljanna da annabi Adamu da matarsa da kuma shedan sannan Allah yake cewa qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu ku sakko daga gidan rahama ta ku zo duniya da kai shedan da kai annabi adamu da matarka hawa za ku zo duniya sashen ku yana kin sashi amma fa in ma ya atiyannakum minni hudan in shirya ta zo daga gurina faman ittaba hudaya fala yudillu wala yashqa duk mutumin da ya bi shirya daga gurin Allah wadda Allah ya turo annabawa da ita to ba zai bace ba sannan ba zai sha wahala ba amma Allah ya ce wa man a'rada an zikiri idan na turo da doka wanda ya kau da kai daga doka ta mace ne shi ko namiji to fa inna lahu ma'ishatan dankan wannan mutumin yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawm al-qiyamati amma kuma ranar alqiyama sai mun tayar da shi makaho Allah madaukakin sarki ya kiyaye yana daga cikin abin da yake taimakawa a yanzu maza suke shan wahala mata suke shan wahala shine bijire ma dokar Allah subhanahu wata'ala na ayi a na a bari a ƙi bari wannan ɗaya daga cikin abin da yake sabbaba a ainihin wato sha wahala ke nan hadisi ya tabbata daga abu musa ashari allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi ya ce idan asbaha iblisu idan aka waye gari wannan shaidan ɗin da muke magana a kansa bassa junudahu sai ya turo jama'arsa cikin mutane idan ya turo jama'arsa cikin mutane fa ya sai ce man adalla al musliman duk mutumin da ya je ya samu wani musulmi yana kan aiki mai kyau ya batar da shi ya daina to albastu hutta zan ɗauki wani kambu wani kira na girmamawa in sa masa yana zaune fa ya ji wa ahadum sai ɗaya ya zo sai ya ce lam azal bihi hatta aqwa walidahu da ka tura ni in je in yi aiki da naje na samu wani da wani ban baro ba har sai da na tabbatar da wani da babansa sun saba fa qala sai shedan yace yushiku an yabarrahu ai yayi kusa zai zo ya dawo ya ci gaba da masa biyayya wa yaji'u ahaduhum ɗaya daga cikin shaidanan sai ya zo gurin shaidan ya ce lam azal bihi hatta tallaqa mar'atahu da na je na samu wane da wane ban baro ba har sai da na sa wane ya saki matar shi fa ya kula sai shaidan ya ce yushi ku an ya tazawwaja ai zai iya auren wata wa yaji'u ahaduhum ɗaya daga cikin shaidanan sai ya zo fa ya kula sai ce lam azal bihi hatta asharaka da na je ban bar wani ba sai da na sa shi shirka da Allah fa ya ƙulu an ta'anta sai shi ɗan ya ce lallai kai ne ka fi cancanta da matsayi a guri na wani ya zo ya ce da na je ban ba sai da na sa wani ya kisan kai sai shi ɗan ya ce kai ma kana da matsayi a guri na matso sai wa'annan masu irin wannan nau'in na aiki sai shi ɗan ya ɗauki kambu ko kiram na sarauta na girmama sai ya ainihin wato samu su don haka wani hadisin daga al'imam abu sa'idin khudri ya ce annabi ya ce inna iblisa qala li rabbihi shedan ya faɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bi izzatika wa jalalika Allah na rantse da buwayaka da girmanka la abrahu agawi bani adama ma damatil arwahu fihim ba zan gushe ba ina batar da 'ya'yan annabi adamu matukar akwai rai a jikinsu faƙalallahu sai shi kuma Allah ya ce fa bi izzati wa jalali ni kuma na rantse da buwayata da kuma girmana la abrahu aghfiru lahum mastaghfiruni ni kuma ba zan gushe ba ina wa 'ya'yan annabi adamu gafara matukar sun nemi gafara daga gurina to wannan karatun da nake so in yi wasu abubuwa ne ɗaiɗai har kusan guda hamsin wanda ɗan adam yake riƙewa su zama masa sababin samun gafara daga gurin allah jabir dan abdullahi yake cewa inna iblis ya da arshahu alal ma'i alal bahari iblis yakan ɗauki wato karagan sa ya ajiye akan teku wannan gurin da turawa suka yi ta suka yi suka yi su je gurin suka kasa a teku wannan suke ce masa babula tara angul malamai suka ce ba wani guri ba gurin da shaidan yake ajiye karagan sa ne idan gari ya waye summa wa yab'asu saraya sannan sai ya curo ƙananan rundunonin shi fa ya an na sai su dosu dinga fitinar mutane fa a'adamuhum inda indahu manzilatan hun fitna duk mutumin duk wanda ya fi girman fitina a cikin shaidanu to shine kuma ya fi girman matsayi a gurin shaidan ya ji wa ahaduhu ɗaya in ya zo zai ce ban baro ba sai da nasawa ne ya aikata kaza kaza in ya faɗa abin da sai shaidan ya ce ma ta shin ai baka yi komai ba sun thumma yaji'u ahaduhum wani in zo sai ya ce ai na yi kaza na yi kaza na sa wani ya yi kaza shi dan yace baka yi komai ba har sai wani ya zo sai ya ce ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa bain mar'ati ai da naje na samu wani da wance suna zaune lafiya ban baro ba sai da na san yadda aka yi saki ta shi yasa matan kirki yanzu suke nasiha ga mazaje cewa ai musu nasiha wani lokaci idan babu kuɗi sai ga maza sun cika faɗa to wani lokaci shi ɗan yakan yi amfani da wannan gurin raba aure kuma babban ɗaya daga cikin gurin hatta masu sihiri Allah ya ce suna rabawa tsakanin mata da ainihin wato mazansu game da ya ce wata ba'u mata tulish shayatsinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara suleiman walakin na kafanu kafaru yu'allimuna an-nasa wa ma unzila alal malakai malakaini bi babila haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ويتعلمون ma ما bihi به بين wa وزوجه suka dinga koyo gurin masu sihiri abinda za su raga tsakanin mace da namiji don mace ya zo ya faɗi wannan labarin sai shaidan ya matso da shi kusa da shi safiya bintu huyai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kana rasulullahi mu'takifan manzon Allah yana itikafi fil masjid fil ashr al awaqi a masallaci a goma na ƙarshe a cikin watan Ramadan ta ce fa ataytuhu uzurahu laylan sai na je wajen annabi na kai masa ziyara da daddare yana itikafi wa inda hu azwaju a gurin manzon Allah akwai sauran matansa tace fa tahaddastu inda hu sa'atan muka tattauna irin tattaunawar mata da miji da manzon Allah na wani lokaci sun maƙuntu fanqalab sannan sai na tashi zan juyo gida faqama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'i liyaqlibani sai manzon Allah ya taso tare da ita don ya raka ta ta ce wa kana maskani fi dar usamatu bin zai gidana inda nake zaune yana gidan usamatu dan zai manzon Allah ya kamo hannun matarsa safiya suna tafiya famar rajulani min al-ansari sai wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina sai suka zo wuciya falamma ra'ayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga annabi asra'a sai suka yi gaugawa dan su wuce faƙali qala sai annabi ya ce musu ala risalukuma ku tsaya sai yace hazihi zaujati safiya wannan ga ta kuganta da kyau mata ta ce safiya da wannan malamai suka ce Allah da ya ce inna da banni ismun Sashen zato zunubi ne akwai kuma sashen zaton da yake gaskiya ne duk mutumin da bai so a zargin sa to kar ya bude ma kansa kofar zargi kina zuwa ɗakin saurayi ku shiga ciki ku kulla ɗaki in aka miki zargin ke fasika ce to ke kika ja amma an ba zuwa ba abin da ya haɗa ki da a miki zargi mutum ne bai shan giya sai ya je ya zauna teburin masu shan giya su an kawo musu giya suna sha shi kuma sai aka kawo masa coca cola yana sha sai wani ya zo wucewa idan ya je ya ce ya gan shi yana shan giya dan Allah ya yi ƙarya wannan zargin da aka yi masa waye ya ja ba shi ya ja ba me ya kai shi zama teburin da ake shan giya to shi yasa ranan nan na shiga hayu ina fitowa sai muka kilashin da wani malami ya ɗauko mata guda biyu a baya ɗaya a gaba to bayan na wuce ya wuce wajen da daddare wajen ƙarfe uku na asuba sai yi mun test cewa na gan shi da mata da wance da wance da wance ce matan shi ne to wani sai ya ɗauki wayata yana duba sai ga test sai ya ce waye wannan sai na ce masa malam wane ne sai ya ce to me ya faru ya wannan test sai na ce masa kaji kaji wannan ka'idar ita ya aiki da ita duk abin da mutum zai ya kore kansa zargi to ya kamata ya faƙala sai suka ce subhanallahi ya rasulallahi wa kabura alaihi ma zalika suka wannan abin yi musu girma a wata ruwayan sai manzon Allah yake ce musu man kuntu adunnu bihi falam akun adunnu bidaka suka ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man kuntu adunnu bihi abinda na kasance ina zato da shi falam akun adunnu bika sai a wata ruwaya sai annabi yace inna shaytana yajri min ibn adam majarad dam abin da ya sa na ɗaya da ku nake muku bayani kun gan ku nan kowa yadda jini yake gudu a cikin jikin shi haka Allah ya ba shi dan ikon jini ya shedan ya shiga cikinsa ya gudu shi yasa a cikin ku nan ba wanda yake da kulki ko kokara ko wani abu wanda zai iya rigima da shedan dan Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shi yana ganin ku ta inda ba ku ganin sa duk wanda kuke rikici da shi kai kana ganin shi shi yana ganin ka to rigima tana da sauki amma idan shi ne yake ganin ka kai baka ganin sa to wannan rigimar tana da wahala to shedan da zuri'arsa su suna ganin mu amma mu ba ma ganin su rigimar tana da wahalan gasken gaske to shi yasa ba abin da zai ba mutum kariya daga wannan sai ruku da addini yadda ya kamata Allah ya sa mutum ya ainihin wato gama da duniya lafiya shedan yana da abubuwa kamar haka kamar yadda muka ce yana da yan uwa Allah ya ce innal mubaddiri da kanu ikhwana shiyatin wa kana shaytanu li rabbih kafura sannan shaitan yana da zuriya kamar yadda muka ce sannan yana da his yana da jama'a sannan shaitan kowa a nan gurin yana da lokacin da zai mutu amma shi ba zai mutu ba sai Allah ya tashi duniyar gabaki daya sannan lokacin ainihin wato shaitan zai mutu na haka a gurguje akwai wasu asbab guda 46 da zan yi bayani a kansu wanda sababi ne da ke sa dan adam ya tsallake ma wannan tarkon na shaidan in ya je gaban Allah ya samu gafaran Allah abu na ɗaya shine tauhidi da kuma rashin shirka idan an ce tauhidi shine bauta ma Allah shi kaɗai kar a yi masa kishiya gurin bauta Anas dan Maliku yake cewa manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya faɗa a hadisul qudsi yace yabna adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya inda ɗan adam zai je wa Allah da cikin ƙasa na kusakurai sannan ya haɗu da Allah har ya mutu bai taɓa yin shirka ba manzon Allah yake cewa la'ataituka bi biha magafira, ni kuma sai na zo maka da cikin ƙasa na ainihin wato gafara abin da ke raba tsakanin Allah da bawa shine shirka yau mutane da yawa sun fantsama gurin neman duniya maza da mata samari da tsofaffi shi yasa annabi ya ce duniya ba za ta tashi ba sai an samu ifadatul ma kwarara kuɗi akwai lokacin da zaki cire zakka sai kin je kin yi sallama da mutum kin ce masa ga zakka ya ce a'a gaskiya ban da bukata amma da dai je kika kawo da ina so amma yanzu ban da bukata saboda kowa yanzu ya tashi sai dai kuɗi akwai wani abu da yake da ban tsoro nan gaba in na samu lokaci zan yi magana a kansa akwai wani fim da yan primason suka yi wanda na ga kaso na mawaƙa a ciki na farko kenan akwai na masu mulki akwai na 'yan kwallo duk wani wanda kuka gani yanzu ya shahara a waƙa to za ku ga yana da alaka da wannan ƙungiyar ta masu mace ko namiji suna da alamomi da ake gane su da su akwai haka duk mawaƙin da kuka ga yana waƙa ko da ɗan hausa fim ne ko ya yi haka da hannunsa to wannan shine 666 alama ce ta wannan kungiyar ba za ka shiga kungiyar ba sai mutum ya yi sanin din kan shiga aljanu ta yadda duk abin da suke so ka yi za ka yi su kuma duk abin da suka ke so su yi maka na ɗaukaka ko na kuɗi za su akwai wasu daga cikin mawaƙa ma su masu bayani akan abu idan sun zo suna waƙar wallahi ba su suke ba aljanu suke shi yasa za a iya cire muku muryar mawaƙin da kuma muryar aljanu sannan akwai haka alama ne na ainihin wato bautar wannan abin ga don mutumin da yake cikin kungiyar shi yasa wanda ya kalli waƙoƙin Michael Jackson zai ga Michael Jackson tun yana yaro ɗan ƙarami idan yana waka yana yin haka tun yana yaro ɗan ƙarami ya je shiga wannan kungiyar baban shi ya siyar da shi ya sanin ɗin kai shiga aljanu naka duk wannan waƙar da kuka ga da rawa Michael Jackson yake wallahi ba shi ke ba aljanu ne suke kuma duka wannan saboda ainihin wato harkar neman duniya saboda haka sai ku kiyaye wannan shine abu na farko ki tabbatar kina da tauhidi sannan ba kya haɗa Allah da wani wannan ɗaya daga cikin alamomi ne na wanda ya riƙe su zai samu gafaran Allah abu na biyu shine almutaba'atu sunna biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karki zamantu yar bid'a akwai maza ahalus sunna akwai mata ahalus sunna akwai maza yan bid'a akwai mata yan bid'a Allah ya kiyaye da wannan taron na maulidi da guje-guje da waye da waye za ku ga da su ake yi akwai yaron da ya iya duka mandiri ya iya buga gangar coci da badujala ya iya duka gangunan nan da ake buga ya iya buga amma abin mamaki da na tsaye da shi na ce ya karanta amma bai iya karanta amma ba amma ya iya dukan ganga to ki tabbatar kina rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na biyu da ke sa dan adam ya samu gafaran Allah wannan yana da gaske da haka Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi kul in kuntum tuhibbuna Allah in dai mutanen duniya da gaske suke suna san Allah to ƙarya suke Allah bai yadda suna san shi ba har sai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a nan ƙasar ko ta bangaren aure idan aka kalli mutum aka ce masa ba ɗan sunna ba ne me ake nufi shine ɗan da ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba to haka in kina rayuwa a duniya ba akan sunnar annabi ba kina rayuwa ba akan abin da ya dace ba wannan shine abu na biyu abu na uku shine yin shahada a gurin daga addinin Allah manzon Allah ya ce shahidu inda Allah sittu mutumin da zai shahada a kashe shi gurin daga addinin Allah yana da ɗabi'u guda shida na farko yi gufaru lahu fi awwali daf'atin jinin da zai fara tunkuɗowa daga jikin shi to za a yi masa gafara sannan wa yara maq'adahu min aljannati tun kafin mutum ya koma zuwa ga Allah in dai ya mutu akan hanyar Allah wajen daga addinin Allah sai an nuna masa an ce ga inda zai zauna a aljanna sannan wa yujaru min azabil qabri sai an tsiratar da shi daga azabar kabari abu na hudu wa ya amanu min alfaza'il akbar lokacin da za Allah zai sa a yi busa ƙaho sama da ƙasa kowa ya firgita shi Allah sai ya bashi aminci ba zai firgita ba sannan wa yudau ala ra'sihi tajul wuqa sannan za a dauki wani kambu wani kiram na natsuwa za a sa masa a kansa wanda annabi ya ce alyaquta ta khairun min ad-dunya wa ma fiha sannan wa yuzawwaju sintaini wa sab'ina min hurul ain sannan za a auren masa in namiji ne mata saba'in da biyu a gidan aljanna sannan wa yashaffa'u lahu wa yashaffa'u fi saba'ina min aqaribi sai ya ceci mutum saba'in daga cikin danginsa a lahira abu na uku shine algazo fi sabilillahi yaƙi akan addinin Allah ko da mutum bai mutu a kansa ba abu na hudu almautu ala shahadataini mutum ya mutu yana furta kalman shahada ma'a itiqanil qalbi tare da abin abinda bakinka yake faɗa kuma zuciyar ta yadda haka ne wannan yana daga ciki abu na shida wanda ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah shine wallahi tsoron Allah subhanahu ta'ala. wani mutum ya zo ya tambayi al-Imam Abu huraira ya ce masa me taqwa sai ya ce masa idan kana tafiya a hanya akwai kaya ya kake yi yace kauce mata yake ko ya tsallake ta ya ce ci wannan shi ne taɓawa duk sanda kika hango abin da Allah ya haramta ko ki kauce ma abin ko kuma ki tsallake abin ya zamanto baki da alaƙa da wannan abu tsoron Allah shi yake janyowa Allah ya sanya albarka cikin rayuwar mutum ya ce walau anna ahlul qura da a ce mutanen wani gari amanu za su yi imani wata sannan su ji tsoron Allah sai ce la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da mun bude musu kofofin albarka sama da ƙasa da haka malamai suka ce da Allah ya ce baraka da yayi amma sai bai ce baraka ba sai ce barakat in kina tsoron Allah babu abin da naki Allah ba zai sanya albarka a rayuwar shi ba wannan tsoron Allah ne ya ja mana na Hafsa yar gidan Sayyidina Umar lokacin da annabi ya sake ta yana sakinta sai ga mala'ika Jibril ya zo ya ce Allah ne ya turo ni Allah ya ce a faɗa maka sakin da kai mana na hafsa bai yadda ba sannan na biyu Allah yana ba da umarni sai an dawo da ita na uku saboda fa inna ha sawwama nana hafsa tana azumin nafila da rana kawwama kuma tana tashi ta kiyamul layli da dare kuma sannan matar ka ce a gidan aljanna sai an dawo da ita ba wani boka ta ba ko wani wa'a'a Allah ta tsaya ma sai Allah ya tsaya mata bisa ga ka'ida na wa man ya yaj'al lahu makarada duk wanda ya ji tsoron Allah namiji ko mace sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa ainihin wato mafita to shi yasa a matakai daban-daban Allah ne ce mana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa girma a gurin Allah shine wanda fi jin tsoron Allah sannan Allah madaukakin sarki sai ya ce tilkal jannatu allati nursu min ibadina man kana taqiya aljanna wacce Allah zai gadar da ita mutum zai je shiga ne idan yana da tsoron Allah wajen riga ya ce mana ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha sai ya ce mana wa libasu taqwa zalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi wajen guzuri Allah ya ce mana wa tazawwaru idan mutum ya tashi zai yi guziri ya yi tafiya to ya guziri amma sai Allah ya ce na kai razzari ta ƙawa mafificin guziri shine guziri na tsoron Allah za ki tashi daga nan garin za ki tafi can garin to ya kamata ki riƙe guziri to akwai babbar tafiya a gaban kowa shine tashi daga duniya zuwa lahira kamar yadda wanda ya tashi daga nan garin zai je can garin ba guziri zai sha wuya to wanda ya tashi daga duniya zuwa lahira ya tafi ba guziri wallahi shi zai sha bakar wuya kuwa shi yasa ali bin abi talib ya ɗibi wasu mutane suka tafi makabarta bayan ya yi gaisuwar da ake a makabarta ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha allahu bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutanen kirki mu ma in Allah ya so muna nan zuwa sai ya kalli na kabarin sai ya ce musu al'amwalu al'amwalu qusimar dukiyoyin da kuka tara kuka mutu kuka bar mu magada an raba idan ke mace ce mijin da kike aure da shi shi kenan yanzu kin mutu an je an danna ki a kabari sai a auri wata mata idan kina da mota yanzu wannan matar ta haye motar ki idan kina da wasu takalmi da kike sa kina kwaskwas a matsayin ki na hajjiyar birni wata mata ta zo ta sanya takalmin ki gwalagwalan da kike sa wata ta sa zinarin da kike sa wata ta sa ko me kike amfani da shi yanzu wata ce za ta ci gaba da sai suka ce masa ai waɗanda kake magana da su a cikin kabari ba sa ji ya ce wallahi yanzu da nake magana suna jin abin da nake faɗa sai dai Allah ba zai ba su ikon su mayar mana da magana ba kuma ya ce wallahi da Allah zai ba su ikon su dawo mana da magana da sai sun ce laqalu inna khairu zadi taqwa wallahi mafificin guziri shine guziri na tsoron Allah wannan shine abu na ainihin wato takwas ko abu na shida shine jin tsoron Allah da haka kowa ya yi kokari wajen jin tsoron Allah gwargwado abu na bakwai shine khashiyatul lahi halatto da Allah a sanda mutum duk abin da zai yi kun keɓanta daga ke sai wani saurayi ba kuwa a gudu to ki dinga halatto da Allah da yawan malamai sun ce wasu na saba ma Allah saboda rashin sanin imani da mala'iku a lokacin da kuka keɓance da wani kuke tunanin ba wanda ya ganku ƙarya ne akwai wanda ya ganku akwai mala'iku guda biyu tattare da shi Allah ya ce wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mu muka halitta dan adam yanzu anan gurin kowa abin da take sakawa a ranta daga nan za ta je kaza za ta kaza ba wanda Allah bai sani ba sai ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi shi kusa da mu fiye da jijiyar shi ta wuya ta hanyar mala'ikunmu domin idi ya talakkal ne an yamin wa an shimal ba'i lokacin da masu haduwa za su haɗu mutum biyu da mace da mace ne da namiji da mace ne da namiji da namiji ne Allah ya ce ma yalfizu min qawli babu yadda za a yi wata magana ko wani aiki illa ladayhi raqibun face tattare da ke akwai mala'ika raƙibun yana kusa sannan atidun yana halarci a gurin ba wai mala'ikan dama bane sunansa raƙibu na hagu sunansa atidu a'a na dama sunansa raqibun atidun na hagu ma sunansa raqibun atidun me ma'anar raqibu shine wanda ke kusa da ki atidun kuma yana halacce da ki yana halacce aikin da Allah ya sa shi kawai shine ya rubuta duk abin da kika yi daga lokacin da kika fara jinin al'ada tun daga lokacin aka bude wannan fayil din kuma wannan fayil din yana aiki to sai ki halacce da Allah duk sanda zaki abu wannan yana daga ainihin wato ciki sannan bayan wannan a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa inna rajulan hadarahu al wani mutum mutuwa ta halatto masa lamma ayi samil hayati lokacin da ya ɗeba rayu tsammanin cewa ba zai ci gaba da rayuwa a duniya ba ausa ahlahu sai wa sa wasiya yace ce idan mutu fadma'u li haqaban kathira idan na mutu ku tara itace mai yawa au au aw naran sannan sai ku kunna wuta hatta idza akalat lahami wa khalasat ila adami fakhuduha fathanuha yace ku jira bayan kun kona ni da wuta sai ku jira wata rana da za ta zo mai tsananin iska da kuma rana sai ku je ku ɗibi rabina sai ku zuba a ruwa rabina sai ku zuba a iska wannan mutumin bayan ya yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai da 'ya'yan suka aikata haka yana mutuwa suka kona shi da suka kona shi suka je suka ɗibi rabi suka zuba a teku rabi suka zuba ya iska ana gama zuba sai Allah ya ce masa kun sai ya umarci abinda aka zuba a teku ya ce ya taru sai ya taru na tudu wanda aka zuba ya iska sai aka haɗa shi Allah ya ce masa kun zamo sai mutumin ya tashi ya tsaya gaban Allah Allah ya ce masa me yasa ka yi haka ya ce wallahi Allah na saba maka din tsoron kada mu haɗu da kai shi yasa ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa gafara lahu sai Allah maɗaukakin sarki ya fi masa abu na takwas da ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala shine al'urbu minas salihina kusantar mutanen kirki yau da yawa abin da yake sabbaba lalacewar mutane maza ko mata shine ta hanyar ƙawaye idan kika ga mace ba mazinaciya ba ce ta koma zina to ki bincika ki gani za ki ga ta hanyar ƙawaye ne in kika ga mace ba ta bin bokaye ta koma bin bokaye to ta hanyar ƙawaye ne in kika ga mace ba ɗan lesbian ba ce ta koma ta zama ɗan lesbian to za ki ga ta hanyar ƙawaye ne idan kika ga mace ba ɓarauniya ba ce ta koma ɓarauniya to duk yadda aka yi ta hanyar ƙawaye ne shi yasa annabi ya kwatanta mutumin kirki da mai sai da turare mai sai da turare yanzu da zai shigo masallacin nan ko babu wanda ya siya idan ya fita za ku ji masallacin nan yana ƙanshi sannan ya kwatanta mutumin banza da mai yin ƙira idan mutum ya je makera inda ake ɗaukar gawayi a sa a zuba a hura wuta sannan a ɗauki karfi a sa karfin ya ja a ɗauko ƙarfen a lankwasa shi a yi fatanya ko adda ko makamantansu to idan kika je gurin kika zauna karanti sai kin tashi da abu biyu na farko sai kin tashi kina warin hayaki na biyu wannan balle-ballen gawayin da ake hura wuta a gurin sai ya taso ya miki riga to in kina zama da mutanen banza to lokacin da zaki ɗauki ɗabi'a su kina yake ma ba ki sani ba shi yasa mun ga mutanen kirki da yawa sun lalace saboda mu'amala da mutanen banza wannan abokantakar ta jama Abu Talib mutuwa babu imani lokacin da bai da lafiya rashin lafiyar mutuwa manzon Allah ya zo kansa ya tsaya yana ce masa ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah kace la ilaha illallah wannan kalma in ka faɗe ta ka mutu akanta abu ne wanda ni zan tsaya maka a gaban Allah akwai Abu Jahal akwai wane ne sai su kalle shi sai su ce masa a targa targaba an millata abin mutallin yanzu za ka bi addinin yara ka bar addinin iyaye da kakanni daga ƙarshe ya ce a'a shi dai gaskiya yana nan akan addinin iyaye da kakanni saboda tasirin abokanai ta shi yasa kowa ya kalli abokin shi in ke mace ce ki kalli ƙawarki ki gani Ƙawace ce wacce kullum tunaninta aina ake karatu aina ake alheri to wannan kawai kirki ce rike ta in ku ƙawa ce wacce kullum magana ta harkar duniya ya za a yi sharholiya to wannan ki rabu da ita za ta kai ki zuwa ga mahallaka ko Allah ya kiyaye shi yasa Allah ya ce al akhillau yawma idan ba'duhum li ba'din adun illa al muttaqin duk wata soyayya da kuka san an hada an yi ta a nan duniya wanda suka yi wannan soyayya ranar alkiyama za a tashi sashen su yana kin sashi ne sai ce illal muttaqina sai dai masu tsoron Allah wanda suka gina soyayyarsu akan bin Allah da kuma yadda za a kauce masaban Allah wannan shine abu na takwas abu na tara man amana wa amil salihan duk mutumin da ya imani ya aikata aiki mai kyau dama shi mutum duk abin da zai yi na kyautata alaƙarsa da Allah in ba shi da imani wannan aikin ya yi aikin banza to ana buƙatar sai mutum ya yi imani sannan sai ya biyo kuma imanin da aiki mai kyau guri sama da hamsin Allah a cikin Qur'ani in ya faɗi imani sai ya faɗi aiki mai kyau in ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati in ya faɗi imani sai ya faɗi aiki mai kyau da ya ce wal asri sai ce innal insana lafi khusrin sai ce innal ladina amanu wa amilus salihati in ya faɗi imani sai ya faɗi aiki mai kyau don haka akwai alaƙa tsakanin imani da kuma aiki mai kyau duk mutumin da ya ce ya yi imani sannan aka gan shi baya aiki mai kyau da wannan akwai tanakuri a cikin al'amuransa Allah madaukakin sarki ya kiyaye abu na goma da yake sa dan adam ya samu gafaran Allah shine man aznaba summa taba mutumin da zai yi zunubi ya tuba wa alim anna lahu rabban yaghfiru dhanba ya san cewa yana da ubangijin da yake gafarta zunubai sau da yawa akan yi rashin sa'a wata tana wasu laifuffukan ana cikin wa'azi sai ta ɗauka wani ya lallaɓo ya faɗa ma malam halin da take ciki ne to saboda haka ba wani wanda ya faɗa kawai karatu ne ya zo kanki kowa in ya ji an faɗa matsalarsa sai ya ɗauka da gyara Allah da ya ce mana wasari'un ku yi gaugawa ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin zuwa ga wata aljanna aljannan mutum ɗaya a babu kowanne ta kai faɗin sammai bakwai da ƙasai bakwai a cikin ku anan waye ya san fadin sama bakwai da ƙasa ta bakwai to Allah sai ce yayi tattalin aljanna ga masu tsoron Allah daga ciki ya ce alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimin al ghaida wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muslimin sai yace walladina idza fa'alu su sune waɗanda in suka aikata wani gingime man zunubi sai yace mi an zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukansu zakarullah sai su tuna Allah ta hanyar wannan saƙon da suka yi ba daidai ba ne su yi nadama su yi bakin ciki da aka fastakfaru li zunubin sai su dawo su nemi gafarar zunubin su a gurin Allah Allah ya tambaya ya ce wa ga yaghfiru dhunuba illallah dama waye yake gafarta zunubi in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu wannan shine abu na goma mutum yayi zunubi ya san cewa yana da ubangijin da ke gafarta zunubin ya koma gurin Allah dan Allah ya yafe masa wannan ɗaya daga cikin dalilai ne da ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah shi ya sa gurin tuba malamai suka ce bahaushe ya ce matar da take na tuba ma ba ta rasa miji duk matar da za ta yi wa mijinta laifi ya zo yana bayani ta ba shi haƙuri ta nuna ta yi ba daidai wannan matar rabuwa da ita yana da wahala kuma ko an rabu da ita za ta sake miji amma irin miskinan matan nan kamar wata mata da aka kawo kes ɗinta tama mijin laifi yana faɗa kamar zai fashe sai ta tambaye ta ce ka jawo shi ne sai ce ke ma kin san na jawo shi shi a tsammanin shi za ta bashi hakuri ne sai ta ce to ka mutu mana to irin wannan kun ga irin waɗannan matan suna da wahalan zama in ba haka ba irin wannan ce ba za ka rasa ta da kulu ko da yaushe a fuska ba Allah ya kiyaye abu na goma sha ɗaya da ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah shine al-muhafazatu ala salawatil khams kiyayewa akan salloli guda biyar da cika ruku'insu da kuma sujjadarsu an mana bayani an ce akwai matan da idan suna sallah sai mace sai ta zo ta ɗora girki idan ta ɗora girki ta kabbarta sallah ta yi ruku'u a ruku'un ne za ta buɗe za ta je sai ta buɗe kunyen miyar sai ta ɗanɗana ta ji gishiri ya ji ko magi ya ji sai ta rufe tukunyen miyar kuma sai ta kuma dawowa ba wadda sallah take kun ga wannan akwai wasa da addini ƙwarar gaske gaske a ciki to mai sallah ganawa yake da ubangiji subhanahu wata'ala ana buƙatar ya zamanto ainihin wato yana da natsuwa sannan da yawa yanzu mutane in ka ajiye su ya ake ruku'u mazan ma akwai matsala ballantanawa mata mace za ka iya ganinta tana zuwa karatu islamiyya ta iya karatun ƙur'ani ta iya watakila ma wata hallararci amma abin da yake na ibada mai sauƙi in ka tsare ta kace ce maka bayani ba ta iya ba saboda abin yana da alaka da kunya ita kuma tana jin kunya ta tambaya ba ta iya ba shi yasa na Aisha ta ce Allah ka ji kan matan Madina saboda kunya baya hana su tambayar addini in dai abu ya shafi addini to ballantana ba yanzu da abin yake da sauƙi in mutum bai a wannan ba sai ya rubuto tunda ba sunansa za a faɗa ba waye mai wannan matsalan wannan yana daga ciki da haka yana da kyau a kiyaye da ainihin wato sallah da yadda ake cika ruku'u da sujjada kan mutum ya dinga yin kotan kursiya shine kub kub kub nan da nan mutum ya gama sallah ya tashi kamar yadda wani yana sallah ya ga wani ya zo zai sallah bai wuce minti biyu ba har ya gama sallah sai ce a ah, ka ya ka gama sallah sai ya motsa mozan din shi ya ce a ah, to sallah ga mai karfi wani abu ne ashi tunda yana da karfi yana ganin ai sallah ba wani abu bane wanda za a yi wato bata lokaci to wannan ba a buƙatar wannan abu na goma sha biyu shine almu'azzin mai kiran sallah a nan kasar ne aka tamfa aka ce ma duk wanda yake kiran sallah sai ya talauci shi yasa za ku ga mafi yawancin gurare sai ku ga wanda suke kiran sallah wanda ba su da abin yi amma mutum ya je ƙasar saudiya ya ga mai kiran sallah ya fi matsayin minista a najeriya a gan shi da katuwar mota da katon gida kuma mai kiran sallah shi yasa ba a kiran sallah a can ma sai ka je kakuwa har difloma ana zuwa aje a kiran sallah akan kiran sallah kala daban-daban da ake kuma kuna jin yadda ladanan suke ainihin wato kiran sallah to shi yasa annabi ya faɗa yake almu'addinuna aqwalun nasu a anaqan yawmal qiyama masu kiran sallah sun fi kowa tsawon wuya ranar tashin alkiyama malamai suka ce wannan tsawon wuyan da za su zamanto suna da shi na kyau ne ba na muni ba domin shi balarabe in yana so ya siffanta mutum kyakkyawa ne ma sai ya kira sai ce masa ya gazala ya kai barewa barewa kuma tana da mi tana da dogon wuya wanda duk mun yarda dogon wuyan barewa ba na muni ba ne na kyau ne to wannan yana daga cikin naka an mijinki ya fara kiran sallah ya daina ki masa wa'azi cewa akwai hadisai sama da arba'in da annabi ya faɗi maganan falalan kiran sallah ya koma ya ci gaba da yi har malami ma suka yi saɓani tsakanin ladan da liman waye ya falala akwai da yawan malamai da suka tafi cewa ladan ya fi liman falala a masallaci domin in mutum ya kira sallah iya inda sautinsa ya je da ɗanyen abu da busashe sai sun masa shaida gaban Allah sannan abu na goma shine na goma sha uku man addana wa sallah fi makanin mun'azilin anin kofin khawfin min mutumin da ya je wani guri ba kowa watakila a daji ne ya kira sallah shi kadai ya yi sallah shi kadai saboda jin tsoron Allah Da wannan mutumin yana daga cikin abin da ke sa a samu ainihin wato ladan Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan wannan abu na sha hudu shine al'adkaru ba'ad al'azan zikirin da ake yi bayan kiran ainihin wato sallah kun san annabi ya ce idan sami'tumul mu'adhdhina Kulu misla ma kulu. in kun ji mai kiran sallah ya fara to ku faɗa abin da yake faɗa sai guri biyu in ya ce hayya ala sala da hayya ala fala mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah iya nan ba a ƙara sa a ce illa billahi al-aliyyil azim a'a la haula wala quwwata illa billah in ya gama zaki karanta ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu da irin su raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad rasulan sai allahumma rabb hadhihi da'wati tama sai salatin annabi to irin wannan shine annabi ya ce man ƙala hina yasma'ul mu'adhdhin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islami dinan ubi muhammad rasulun sai annabi ya ce da lahu zambu wannan mutumin an gafarta masa zunubinsa sannan bayan kin gama idan kina da matsaloli kina da addu'a da zaki akan bukatar ki annabi ya ce duk mutumin da ya addu'a tsakanin kiran sallah zuwa iqama Allah madaukakin sarki baya mai da wannan addu'a da haka sai ki tsaya sai ki roki Allah buƙatar ki da Hausa in motoci kike nema sai ki ce Allah baki mota takwas abu na goma sha biyar wanda ke sa a samu gafaran Allah shine man tawadda a mithla wudu'i rasulillahi mutumin da ya alwala irin alwalar manzon Allah sannan yayi sallah raka'a biyu bai kuma yi zancen zuci ba wanda yake da alaƙa da duniya tun da kika yi alauran kika zo kika fara sallah har kika gama abin da yake da alaƙa da lahira kawai kike tunani to insha Allah in kika gama wannan sallan Allah ya gafarta miki saboda haka in kin je gida sai ki gwada amma shedan mafi yawanci yakan tunawa mutane al'amuran su nema idan suna cikin sallah in kin aje wani kuɗi kin rasa a ina kuɗin yake to da kin fara sallah sai tuna miki haka inda kika aje kuɗin haka shedan yake sannan abu na shashi da ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah akwai atta aminu fi salah idan mutum ya ce amin a cikin sallah hadisi ya tabbata daga al'imam Abu Huraira a cikin sahihi Muslim da kuma sahihi Bukhari annabi ya ce idan qala imam idan liman ya ce gairin magdubi alaihim wala dallin sai annabi ya ce fa aminu kuma ku ce amin sai ce fa inna man wafaqa ta aminuhu ta aminal mala'ika ghufira lahu duk wanda ya ce amin kuma amin dinsa ta yi daidai da ta mala'iku a lokacin an gafarta masa saboda haka kar ku yi wasa da cewa amin cikin sallah annabi ya ce babu abin da yahudawa suke ma al'umman musulmi hassada akan shi irin faɗar amin amin da kike cewa shine abin da aka roƙa cikin suratul fatiha Allah maɗaukakin sarki ya karɓa abu na sha shida shine al-iktisalul yawmil juma'ati wal istidad lahu mutum ya wanka saboda sallar juma'a da kuma yin shiri akan sallar juma'a kenan idan ke ba za ki je idi ba kina da miji kika taimaka masa wajen yadda zai yi wanka da kuma kimtsi ya tafi masallacin juma'a to kina da sakamako mai kyau don annabi ya ce man dalla alal da ka fa'ili duk mutumin da ya nuni akan aikin alheri to kamar wanda ya aikata ainihin wato aikin alheri din annabi ya ce la yaghsilu rajulun yawmal juma'a babu wani mutum da zai wanka ranar juma'a wa ya tatahharu mastata'a ya kuma yi tsarki gwargwadon iko wa ya zihinu min duhunihi aw ya masu ɗiban baitihi mutum ya ainihin wato sanya turare sannan ya fita masallaci fala farriku bayna ne da ya fita bai tsaya ya tsegumi ba ya raba tsakanin mutane guda biyu suka yi rikici sannan ya je sallah a masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yafe masa zanubansa daga wannan juma'ar zuwa ainihin wato wannan juma'a shi yasa maza masu kokari wasu za ku ga tun karfe goma suke zuwa masallacin juma'a masallaci da yawa tun karfe goma suke fita su tafi da haka mijinki in yana fita neman abinci su bakwai a sati to ranar juma'a sai ki dan dinga ba da shawara ya kamata ya dinga zuwa masallaci da wuri don ya saurari alherin da ake zuwa da shi kafin zuwan liman wannan yana taimaka abu na shida ko na goma sha bakwai sha takwas shi ne asalatu fil jama'a sallah a cikin jam'i in kina da miji bai zuwa sallar jam'i to ki masa wa'azi ya ji tsoron Allah ya dinga zuwa sallar jam'i ya daina miki sallah a cikin gida wannan yana daga cikin abin da da yawan mata suke sakaci a kansa abu na goma sha tara akwai hilakus zikiri Halƙa ta zikiri duk inda ake karantar da addini kamar irin nan masallacin da za a tara mata a yi musu karatu malamai suna ce masa halƙa ta zikiri abinda za a zo a karantar da ku a ce maku ga abin da yake halal ku kiyaye ga abin yake haram ku kiyaye to ana kiransa halƙa ta zikiri shi yasa al'imamu abu huraira ya wuce ta kasuwa ya ga mutane ana ta siye da siyarwa sai ya ce musu ga gadon manzan Allah can ana raba kowa ya je karɓo nasa sai mutane aka watse a kasuwa sai aka zo masallaci da aka zo masallaci ba a ga kowa ba sai aka ga wasu na karatun Qur'ani anan wasu na karatun hadisi anan wasu na karanta kaza anan yana tsaye yana jiran mutane mutane suka dawo suka ce mun je masallaci ba mu ga kowa ba sai ce da kuka je masallaci ba ku ga wasu mutane ba ya ƙara'unar ƙur'an suna karantun alƙur'ani suka ce eh mun gani ba ku ga wasu mutane ba ya tazakaruna al-halal wal haram suka ce mun gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Hurairah ya ce musu ai wannan shine gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk inda kika da an ce ga wani karatu za a yi to gadon annaba za a raba sai ki je ki ɗibo naki wannan shine abu na goma sha tara abu na ashirin shine at-tasbihu wat-tahmidu wat-takbiru wat yawaita tasbihi ga Allah da kuma tahmidi da takbiri da kuma tahalili ɗaya daga cikin dalilan da yake sa mutum ya samu gafarar Allah inda da lokaci tasbihi yana da falalashi shi ta tahmidi alhamdulillahi shi yasa wancan hadisin annabi yake cewa walhamdulillahi wa subhanallahi faɗar alhamdulillahi da subhanallahi tamla'ani ma na sama'i wal ardi suna cika tsakanin abin da ke sama da ƙasa idan mutum yana faɗa shi yasa har akwai tasbihin da annabi ya faɗa ma ya ce duk bala'in da mutum yake cikin rayuwar nan idan yana yin tasbihin nan zuwa ga Allah sai Allah ya fitar da shi daga cikin wannan bala'in Yunus bin Matta wanda Allah ta'ala ya tura shi garin Nainawa ya je wa mutanen garin wa'azi ya je ya fara wa'azi ya fara wa'azi mutanen sai ba su yadda da wa'azin ba to sai ya bar garin ba tare da Allah bane ya masa umarni ya ce ya bar garin shi kuma Allah a ƙa'idarsa in ya tura annabin shi mutane suka karyata tashi in Allah ya ce masa ya tashi ya baggara to Allah ya kiyaye bala'i ya zo mu mutane ya zo ya shiga cikin jirgi sai aka ga kwale-kwale tana tangal-tangal sai suka ce to duk yadda aka yi a nan gurin akwai abi akwai gudajjen bawan da ya gudo daga mai gidansa to shi kuma gashi bawa ne na Allah ya baro wani aikin Allah da Allah ya sa shi, sai aka ce a yi ƙura'a sai aka yi ƙura'a sai ta faɗo kan yunus bin matta sai aka yi wacce wannan ya kama nan wannan ya kama nan aka ɗauke shi aka wurga shi cikin ruwa ana wurga shi cikin ruwa sai allah ya turo wani ƙaton kifi sai ya haɗe shi shine allah ya ce wa nuni? ma'abucin kifi shine yunus bin matta zahaba mugadiban lokacin da ya tafi ya bar mutanen shi yana mai fushi saboda ya zo musu da saƙon allah sun ki karɓa allah ya ce fa zanna allan na ƙadira alaihi sai ya tsammani ba za mu takura masa ba fana da fi zulma sai ya dinga kira a cikin duhun wannan kifin yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wannan tasbihin da yake yi Allah ya ce walaula annahu kana min al-musabbihina ba dan wannan tasbihin da yake yi ba lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun da ya zauna cikin cikin wannan kifin har ranar tashin alkiyama duk koyon da zaki shiga masifa da bala'i ba za ki kai wanda kifi ya haɗe ba kuwa to duk bala'in da kike ciki da masifa da baƙin ciki da ki zauna kina munafincin mutane kina gulmar wannan ki zagi wannan ki hasada wannan ki shiga ɗaki ki ta karantawa ba adadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kuma sanda kike karanta ki samu yaqini a zuciyarki cewa halin da kike ciki sai Allah ya sanya miki mafita Allah zai sanya miki mafita wannan shine shi yasa za ku ga idan an gama sallah farkon abin da ake yi akwai subhanallah akwai alhamdulillah akwai allahu akbar sai mutum ya cika na ɗari da la'ilaha illallah. illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sannan abu na goma na 21 da ke sa dan adam ya samu gafaran Allah akwai addu'a inda rafi min ruku'i addu'ar da ake yi lokacin da aka dago daga ruku'i annabi ya ce idan qala al-imamu sami Allahu liman hamidahu fa qulu allahumma rabbana wa da mutum ya ɗago daga sujjada ko daga ruku yace sami allahu liman hamdahu shi yasa liman yana faɗa shi ma mamu suna faɗa wanda suke bin sallah ga wannan lokacin sai annabi yace duk wanda wato allahumma rabbana wa lakal hamd din sa tayi daidai da ta mala'iku an gafarta masa sannan almuhafazatu ala as-saff al-awwal was-thani fi salah kiyayewa akan sahu na daya da na biyu ta ɓangaren maza kenan sannan kiyayewa akan sahu na ƙarshe ta ɓangaren mata maza ne suke fara sahu na farko a masallaci amma mata an za su faro sahu daga ƙarshe suke fara da haka duk matar da kika ganta a sahun ƙarshe a masallaci ba na ce yanzu ba an fahimta a yanzu ba yanzu ba yanzu duk ka ganta a baya to daga baya ta zo idan an zo sallah a zamanin annabi maza na zuwa masallaci mata na zuwa duk wanda ko gan shi a sahun gaba namiji to ya zo da wuri haka duk matar da ko ganta a baya to ta zo da wuri to kiyayewa akan rige-rige wurin ainihin wato zuwa din wannan yana daga ciki shi yasa ku dinga ba mazan ku shawara wanda suke da zama ko saurayi kuke da shi in ya zo gurinki zance lokacin sallah ya ki sa ido ki gani yana zuwa masallaci da wuri ko bai zuwa in bai zuwa ki ba shi shawara daga nan ma za ki gane cewa fa lallai akwai matsala mutum ya zo tun kafin ya aure ki amma yana wasa da sallah irin wannan ne sai an yi auren an je ki tashe shi da asuba yi sallah ya ce wallahi zai fasa miki bakin kika kara tashe shi Allah ya kiyaye sannan bayan wannan sai salatu tasbi da yawan mutane sun saye min tambaya akan salatu tasbi tunda an samu lokaci zan yi bayani akan ta yanzu duk wanda ya min tambaya akan salatu tasbi sai in ce masu ya nemi karatun da muka yi a nan masallacin na riga na warware matsalar kuma zan yi ta zan yi bayani a aikace yadda Allah zai sa wasu su gane in wasu sun gane sai su bayani ga waɗanda ba su gane wannan hadisin na salatu tasbi malamai da yawa sun yi bayani akan ya inganta ko bai inganta ba wannan hadisin imamu tirmizi da ibnu majah shek muhammad nasir din albani ya inganta shi a cikin sahihul jami shine hadisi na da da da tara hamsin biyar sannan al-imamu abu dawud ya roci wannan hadisin da imamun nasa'i da ibnu maja daga abdullahi dan abbas sannan sheikh muhammad nasir din albani ya kuma inganta hadisin a cikin sahihul jami hadisi na 7937 sannan wa hassanahu alwadi'i muqbil bin hadi alwadi'i a cikin ay as-sahih fi sahihil muslim fi ma laysa fi sahihain a hadisi na wato 582 abu rafi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ya ce ga Abbas Allah ya ƙara masa yadda Abbas yana matsayin mahaifi ne gurin annabi ya ce masa ya ammi ala asilu laka ala ahabu laka ala anfa'uka ba zan sadar maka zuwa ga abin da zai maka amfani ba kala sai ya ce masa bala ya rasulullahi ya ce eh ka faɗa min abin da zai min amfani kala sai ya ce masa ya ammi salli arba'a raka'ati kai sallah raka'a nawa hudu ta ƙara'u fi kulle raka'atin bi fatihatul kitabi a raka'a ta farko da raka'a ta biyu da ta uku duka raka'o'in mutum na farko zai karanta fatiha wasura sannan mutum zai karanta sura fa'idan a tu idan mutum ya gama karatun fatiha da karatun sura ba a faɗi kowace sura ba ko ƙulhuwallahu ne kika karanta to sai ki ce Allahu akbar walhamdulillahi wa subhanallahi ilaha illallah sai ki faɗa hamsata ashara marra sai ki faɗa su goma sha biyar ina fata an fahimta so nawa so sha biyar bayan kin gama karatun fatiha da sura kafin ki ruku'i za ki karanta subhan Allahu akbar walhamdulillahi wa ilaha ashara sha biyar idan kin karanta su goma sha biyar shine qabal an tarka gabanin ki ruku idan kin karanta su goma sha biyar kafin ki ruku sun marka sannan sai ki ruku'i idan kika yi ruku'i fa kulha ashara sai ki faɗa su goma a cikin ruku'i ga goma sha biyar ga goma nawa kenan a an farko kafin ki ruku'i za ki karanta sha biyar bayan kin yi ruku'u zaki karanta wannan Allahu akbar walhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah 15 marra na farko kenan kafin ki tafi ruku'i na biyu bayan kin tafi ruku'i zaki karanta goma wanda shine 25 sun marfa ra'asaka sannan in kin dago daga ruku'i kafin ki tafi sujjada zaki karanta goma ya zama nawa kenan 35 an fahimta yi idan kin karanta wannan kafin ki tafi sujjada sun masjud sannan sai ki sujjada idan kin yi sujjada sannan sai ki karanta su goma ya zama nawa arba'in sun marfa ra'asaki sannan sai ki ɗago kanki daga sujjada idan kin ɗago kanki daga sujjada sannan sai ki karanta su goma ya zama nawa hamsin da biyar idan kin ɗago kanki daga sujjada sannan in sun marfa a ra'asaki fa ƙulha ashara sun masjid saniya sannan sai ki sujjada ta nawa ta biyu sannan sai ki karanta su goma ya zama nawa 65 da biyar sannan sai ki ɗago kanki daga sujjada idan kin ɗago kanki daga mi sujjada ko sannan sai ki ainihin wato karanta kuma su goma ya zama nawa an fahimta yi to in kin yi sujjada ta biyu da kin ɗago daga sujjada ta biyu ba sai miƙewa ki ci gaba da sallah ba to lokacin da kika dago daga sujjada ta biyu za ki miƙe kafin ki miƙe sai ki zauna sai ki ƙara karanta goma wannan shi zai baki wato tasbihi saba'in da biyar a kowace raka ita ake ce masalatu tasbi ina fata an fahimta an riƙe kuwa eh an riƙe kuwa to bari mu yi shi ba sai mun karanta ba idan kin tashi za ki yi sallah za ki karanta fatiha za ki karanta ne sura to kafin ki ruku'u za ki karanta goma sha biyar ba shi ba ne na farko goma sha biyar ko idan kika yi ruku'i a ruku'i za ki karanta nawa goma ya zama ashirin da biyar ko idan kika ɗago daga ruku'i an fahimta a yi za ki karanta nawa goma ya zama nawa ya zama talatin da biyar ko sannan sai ki sujjada idan kika yi sujjada za ki karanta nawa goma sannan sai ki ɗago daga sujjada idan kika ɗago daga sujjada za ki karanta nawa goma sannan za ki ƙara komawa sujjada sai ki karanta nawa goma to lokacin da za ki ɗago daga sujjada za ki miƙe ki ci gaba da sallah za ki karanta nawa goma wannan shi zai ba da ana yin tasbihi saba'in da biyar a kowace raka'a idan kika haɗa shi zai baki a kowace a kina karanta a wa'annan inda da zaki hudu zaki talafu mi'a zaki tasbihi uku wannan ita ake ce masalatu tasbihi ina fata an fahimta an gane da maza ne da sai mu musu aikace yadda za a yi sallah an fahimta yi eh da maza ne da sai mu aikata a nan gurin yadda ake ainihin wato sallah eh <laughs> kaji wata wasu fi mazan gane ba a yanzu an gane haka an gane yanzu to wannan ita ake ce masa salatu tasbih dan mutane da yawa an sha bugo waya a yi mun tambaya a kanta ni kuma mafi yawan lokaci ban da lokacin da zan zauna in wa mutum wannan bayanin sai in ce da Allah ya haƙuri wannan ita ake kira salatu tasbih to shine manzon Allah yake cewa falau kanat dhunubaka misli raml alif in mutum yana da zunubai idan zunubansa sun kai yawan tekun duniya da yawan yashin duniya la gafara laka Allah ya ce sai Allah ya yafi maka su in dai mutum zai zauna a wannan sallah sannan yake ce masa ya rasulullahi wa man yastati an yaqula ha fi kulli yawm wannan sallar da ka faɗa ai gaskiya mutum ba zai iya yin ba kullum sai Allah yake ce masa to in mutum ba zai iya ba kullum to yayi duk sati idan mutum ba zai iya ba duk sati yayi kokari duk wata yayi so daya in mutum ba zai iya ba duk wata to yayi kokari ko a shekara mutum ya wannan sallar su ɗaya wannan ita ce salatu tasbi da ake magana a kanta da haka yana daga cikin dalilan da ke sa Allah ya ɗan adam gafara abu na ashirin da hudu shine man salla alaihi mi'atu la na billahi kin mutu Allah ya taimake ki an ajiye gawa ki za a yi miki sallah sai kika samu mutum ɗari wanda ba sa shirka da Allah sun tsaya akan gawa ki sun miki sallah shi yasa kowa daga cikin ku da ya kokari ta dinga rubuta wasiya tun kafin ta mutu daga ciki wanda ya kamata ya zo ya mata sallah ta kalli wani malami wanda ta san yana da sala yana da kirki ta ce in ta mutuwa ne ya kamata ya zo ya mata sallah ta bar wasiya in ba haka ba ko zaki mutu a kawo wani kasar gumin dan bid'a ya sha bid'a ya kushe zo ya tsaya kan ga ke miki sallah Allah ya kiyaye na haka annabi ya ce ma min rajulun yusalli alaihi mi'a ba wani mutum da zai mutu a samu mutum ɗari wanda ba sa shirka da Allah su zo su tsaya kan gawarsa su yi masa sallah face sai Allah ya gafarta masa abu na ashirin da biyar da ke sa dan adam ya samu gafaran Allah akwai ƙiyama ramadan tsayuwa da ibada cikin watan ramadan da kuma neman daren lailatul qadari imanin wahati sama mutum yana mai imani sannan yana mai neman lada a gurin Allah al-imam abu huraira yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu wanda ba saba ganin yayi ba mumbarinsa yana da matattakala guda uku da ya zo zai hau mumbarin da ya hau stem na ɗaya sai suka ji ya ce ragima an faradul sai suka ji ya ce amin ya ƙara hawa stem na biyu sai suka ji ya ce amin ya ƙara hawa na uku sai suka ji ya ce amin da aka gama sai sabai suka ce mun ga ka aikata abin da baka saba yi ba sai ya ce ɗazu da nake hawa mumbari mala'ika jibril ne ya zo nake addu'a ne kuma nake cewa amin abu na farko ya ce ragima an faradun dukirtu inda hu falam yusalli alayya Allah ka turmuza hancin mutumin da duk aka ambace ne a guri aka kira sunan manzan Allah ya ƙi masa salati Allah ya turmuza hancin shi a wuta mala'ika jibril ya addu'a annabi ya ce a shi yasa din da kuka saba majalisin karatu in so miliyan za a kira sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ku saba da yi masa salati ibada ne abu na biyu ya ce wa ragima an furadulin dakala alaihi ramadan Allah ka tirmaza hancin mutum a wuta wanda watan ramadan ya shigo har ya wuce amma bai yi abin da Allah zai masa gafara ba ni kuma na ce ayo inda akwai matan da za su jira watan ramadan sai ya zo mafi wata mafi albarka inda akwai tashoshi masu kallon fim din indiya akwai su zai aflam duk masu satila sun san waɗannan akwai nbc 1 akwai nbc 2 akwai 3 akwai 4 ko haka za su yi ta kallo masu abin nan stata ma akwai tashin hausa da za su yi ta kallo wanda ba su da wannan sai ta tura a karɓo mata waranti kasar guda ashirin sai ta zo ta ce wai ai gara kallon wannan kasar ɗin da zaman banda sai ta sa wannan ta gama ta sa wannan ta gama a cikin watan ainihin wato ramadan sannan mutum na uku mutumin da ya rayu da iyayen shi guda biyu ko ɗaya amma har iyaye suka bar duniya ba ta yi abin da Allah zai mata rahama ba ƙarƙashin biyayya ga iyayen annabi ya ce mala'ika jibril ya addu'a ce Allah turma da hancin ta autani ma na ce amin to wannan yana daga cikin haka sai a kiyaye abu na 26 shine siyamun arfa ligair hajj azumi ranar arfa ga wanda bai je aikin hajji ba hadisi ya tabbata daga al-imam abu sa'id al-khudri yace annabi ya ce man sama yawma arafa. duk mutumin da ya azumi ranar arafa ga wanda bai je aikin hajji ba gafarallahu lahu sanatayn Allah zai gafarta masa zunubin shekara biyu sanatan amamahu wa sanatan kalfahu shekarar da ta wuce da kuma shekara ta gaba mai zuwa in ma Allah ya masa rayuwa abu na 26 na 27 shine as-sadaqatu ku yawaita yin sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya leƙa ma wuta da ya leƙa wuta sai ya ga mafi yawancin 'yan wuta mata ne sai wata mata ta ce a'a malam banda matan zamanin nan wai matan zamanin nan mafi yawancinsu ba 'yan wuta ne mazan zamanin nan su ne 'yan wuta an fahimta ai saboda haka sai a yawaita sadaka shi ma haka annabi ya ce ku yawaita sadaka kuma ya faɗa ya ce taksurna la'ana kuna yawan tsinuwa abinda bai kamata ma sa dinga dine mu ɗayansa ba sai dinga tsinuwa shi yasa in yaro babarsa tana tsine masa to kai hankali da shi gurin mu'amala da shi don wata rana zai shiga ɗakinka ka tashi da daddare ka yi karatu ka koma kana baccin safe sai ya zo ya jona hita a ɗakinka sai ta yi zafi kana bacci wallahi ya same ka ya ɗoɗana ma a ƙiya saboda babarsa ta ne masa to taksurna la'an mata na yawaita tsinuwa wa taksurna ashir kuna kafirce ma alherin da mazajen ku suke muku jiya ina ɗaki a kwance kafin in fita daga gida na je wasu mata sun fito suna tattaunawa cewa wani ya saki matar shi kuma abin da ya kawo sakin shine in yana da kuɗi akwai zaman lafiya in ba kuɗi ba zaman lafiya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to wannan yana daga siku yawaita sadaka yadda bahaushe ya ce sadaka na maganin bala'i wallahi da gaske ne sadaka na maganin bala'i to ku yawaita sadaka abu na ashirin da takwas da ke sa Allah ya ma ɗan adam gafara akwai imatatul adha anit tariq duk sanda kika ga an ajiye wani abu a hanya a gidanku to ki ɗauki wannan abu sababi ne da ke sa Allah ya ma ɗan adam gafara abu na ashirin da 28 shine ashafaqatu war rahmatu la siyama bil haywa jin tausayi da kuma rahama musamman ma ga dabbobi kuna da hadisin da annabi ya faɗa cewa dakalat mar'atin nara fi hirratin wata mata ta shiga wuta saboda wata magi saboda ta ɗaure ba ta ciyar da ita ba sannan kuma ba ta sake ta ba ta je ta ci ƙwarin da ke bayan ƙasa har magin ta mutu a haka saboda wannan da aka je lahira sai Allah ya azabtar da mai magin saboda haka wannan yana daga ciki sannan bayan wannan abu na talatin shine adamu tashajur washahana rashin wato attashajur da kuma attashajur shine wato musu da kuma gaba da yawa daga cikin mata wasu mun yi karatu da su a aji ɗaya a wata makaranta da yake ne mafi yawanci karatun allo ne sai daga baya ne na zo na shiga islamiyya na koyi abubuwa a ciki ban saba ba abinda bai taka kara ya karya ba sai kaga ana rigima sai a ce da wance da wance da wance nan ne gurbinsu idan fa wata ta zo da wuri wai ba dama ta zauna wannan gurin ko da ku wancan ba za ta zo makaranta ba to ba ta isa ta zauna a gurin ba saboda bala'i haka ne ta ganin malamai suna ta sulu a makaranta Allah to wannan yana daga cikin al abu huraira yake cewa annabi ya ce tuftahu abwabul jannati yawmul ithnain wa yawmul khamis ana bude aljanna ranar litinin da kuma ranar alhamis fa yi gufar li kulli abdullahi shirku billahi shi a dukkan bawan da bai shirka da Allah sai a yi masa gafara illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sha'ana sai mutumin da yake tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba da kiyayya sai a ce an diru hadaini hatta yastaliha sai a in kina gaba da wata kuma ba Allah ta saba ma ba ba ka ga maciji dama mata sun kware wurin gaba wasu sai a shekara biyu biyar ana gaba shikenan musamman ma idan ɗaya tana da aljanu to an dinga gaba ke hatta aljanun sai sun taimaka mata gurin gaba haka za a yi ta gaba to shi shine duk mutumin da za ki gaba da shi ki gaba da shi ne saboda ya ƙi Allah ba ya ƙi ki ba ba ki yi ma wani abu na Aisha haka ta ce tunda manzan Allah yake bai taɓa ɗaukar fansa ba in shi kai ma abu duk abin da ka manzan Allah sai haƙuri ya rabu da kai ƙyale ka amma in mutum yana so ya ga balbalin bala'i to ya taɓa haƙƙin Allah ya gani in manzan Allah ya tashi zai magana wani lokaci fuskar shi sai ta canza daga yadda yake shi yasa take cewa manzan Allah bai taɓa ɗaukar fansa ba in shi aka yi ma abu to in za ki fushi daga gaba da mutum to ki dinga yi ne saboda ya keta dokar Allah to irin wannan akwai lokacin da za ki iya shata layi da mutum hakku mutu ba magana da shi saboda ya taɓa addinin Allah ya ta ta zo ta tsokana addinin Allah kin mata nasiha kin mata magana ta kiji to tunda da baki ta taɓa addinin Allah ta taba to sai ku shata layi da ita hakku mutu ba kwa magana da ita wannan in kika je gaban Allah kin yi daidai amma in dai ke tema laifi to in kika fushi kwara ɗaya biyu to kare wata na uku ki kuma ainihin wato haƙura abu na talatin da ɗaya wanda ke sa ɗan adam ya samu gafaran Allah shine man ba a sahala wanda ya je ya siyo abu da sauƙi washtara sahalan kuma ya siyar da wannan abin da sauƙi Allah ya kan sa a mutum ya yi masa gafara sannan bayan wannan addu'a'u da ta'alu wal lifsi mutum yi addu'a bayan ya ci abinci ko sanya kaya an fahimta ya Allah ya kiyaye duk irin wa'annan abubuwan zaka ga yana daga cikin abin da ake sakaci da su inda wata ma sanda za ta buɗe kwanan abincin dama ta sa waƙar waƙa haka za ta buɗe abincin tana waƙa za ta fara ci tana waƙa za ta ci abincin za ta gama tana waƙa haka za ta tashi ba ambatan Allah ga baki ɗaya manzon Allah ya ce man akala ta'ama duk mutumin da ya ci abinci sannan ya ce alhamdulillah alladhi at'amani haza godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan an fahimta yi sannan wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa ya azarta ni da wannan abincin ba tare da wata dabara ko wani karfi daga gurina ba gufira lahu ma taqaddama min zambi duk abin da ya gabata kafin wannan cin abincin Allah sai ya yafe miki in kika faɗi wannan sannan da ake fara cin abinci kuma abinci da kuke ci fa sababi ne na koshi amma ba shi yake kosar da mutum ba Allah ne yake kosarwa akwai mutanen da mun sani wallahi tallahi akwai wanda sai a dafe rabin buhun shinkafa ya cinye kuma bai koshi ba saboda ba abinci bane ke kosar da mutum Allah ne ke kosar da mutum shi yasa annabi Ibrahim ya ce a allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi yut'imuni wa yasqin wanda yake ciyar da ni ya shayar da ni an fahimta yayi akwai wani guri da na taba zuwa a yadin kwana biyu na dan zauna ina jiran wani sai wani ya zo da mashin dinsa bayan ya sha shayi da kwai guda hudu da rabin biredi sai aka kama musu aka ce waye zai iya cinye kiret din kwai a minti talatin soyayyen kwai kiret daya a minti talatin yace wallahi zai iya aka ce to za a dinga soya guda hudu aka fara soya guda hudu kafin a gama soya wannan ya cinye wannan wallahi a minti 28 ya cinye kiret din kwai daya ya kara da ruwa ya tashi ya gaba an fahimta yi to saboda haka an mutum ya ci abinci in ya gama wannan addu'ar ya kamata ya faɗa <laughs> kin kusan in ke ce matar wannan aiki ya kama ki wallahi alhamdulillahi alladhi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa sannan idan mutum ya dauki tufafi ya sa shi ma aka zai faɗa zai ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha saw godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni wannan tufafin wa ne ya azarta ni da wannan tufafin min ghairi hawlin minni wala quwwa ba tare da wani dabara ko karfi daga gurina ba shi ma manzon Allah ya ce gufira lahu ma ta taqaddama min dambihi wa ma ta ta'akhkhara saboda haka yana da kyau wannan a kiyaye shi abu na 33 da ke sa dan adam ya samu gafaran Allah akwai almusafahatu yin musafa bayan sallama idan an haɗu wanda dama sallama wannan abu ne sananne assalamu alaikum wa alaikum assalam shine matakin farko akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai wa maghfiratuhu duk ana yi manzon Allah ya faɗa ya ce ma min yalta iyali babu wani musulmi da za su haɗu mutum biyu fa ya tasafa halisi musafa namiji da namiji ko mace da mace illa gufira lahuma qabla an fa face kafin su raba hannuwansu haka sai Allah ya gafarta musu amma namiji da namiji ake yi da mace da wa da mace dukkan matar da ko ganta tana hannu da namiji to yar iska ce haka duk namijin da kuka ganshi yana hannu da mace to wannan katin dan iska ne wallahi wannan ci gaban turawa ne na duniya ci gaban kuma mai hakari jiya wanda ba daidai ba yawa a ga namiji yana hannu da mata ba a yi shi yasa sanda maza za su wa annabi baya haka yi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye hannunsa mai albarka aka samu mutum dubu ɗaya da ɗari biyar kowa ya zai ɗora hannunsa haka akan hannun manzon Allah har Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah wannan suka yi maka mubaya'a summa Allah mubaya'an yadullahi fawqa aydihim akwai hannun Allah saman hannunsu da ya kira mata Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka idan mata suka zo za su yi maka mubaya'a sun dauka yadda maza suka yi haka za su yi wata mata tana zuro hannunta manzon Allah sai ya ga lalle alama ne na hannun mace sai ya ce mata inni la usafihu nisa ani bana musafaha da mata saboda haka ba a yi da wannan ko gan shi saboda ya ya yi karatun boko ya yi kaza ya yi kaza yana hannu da mata ko mace na hannu da maza to Allah ya kiyaye jiya nan na ɗauki wata yarinya na je wata makaranta zan bi matsalan ta injiya abin yake ina cikin makarantar kafin in fito sai ga wata mata da goyonta matar aure ce ba wata ɗaliba take ce min ka ganta na ce eh, ta ce wallahi in ka ga yadda take hannu da malamai abin su ya baka mamaki malamai maza fa in an yi labari an yi labari sai a kashe ba nan sai a kashe kuma da auren tafa Allah ya kiyaye wannan lalacewa ne wallahi sannan sai suratu tabaraka shine na talatin da hudu karanta suratu tabaraka hadisi ya tabbata daga al'imamu abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah ya ce inna suratan min al-qur'ani 30 aya akwai wata sura a cikin al-qur'ani tana da ayoyi talatin shafa'at li rajulin ta yi ceto ga wani mutum hatta gufira lahu har sai da aka yi masa gafara wahiya suratu tabaraka ita ce suratu mai tabaraka ina fata an fahimta ita amma ana so idan kuka ba tilawa ba kawai ku san ma'anar abin da kuke karanta alal aƙalli in za ki haddata suratu tabaraka to ko da ƙur'ani ne tarjaman hausa na mala abakar gumi ki ɗauka ki duba ma'anar ayan sanin ma'anan alkur'ani yakan taimaka ma mutum zuwa ga aiki ina fata an fahimta akan ki karanta bakin kawai baki san me kike karanta ba idan kin ce tabarakal ladhi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ki san me kike karanta shine tabaraka wanda kasura khairuhu wa barakatuhu alhirinsa da albarkatunsa sun yawa shine tabarakal ladhi bi yadihi al mulk wanda a hannunsa mallaka kowane irin abu yake wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda yana da iko akan kowane irin abu to sai ki san ma'anar ayoyin a haka sannan kuma sai ki ɗabbaƙa su daga duniyar karatu zuwa duniyar aiki wannan yana daga cikin dalilan da ke sa Allah maɗaukakin sarki ya mutum gafara abu na talatin da biyar na kaman ana nuna lokaci ya yi ko kuma na so a ce na kai ƙarshe na kai hannu arba'in da ainihin wato hannu arba'in da ainihin wato shidan nan an fahimta yi an gani an fahimta yi na so in kai hannu arba'in da ainihin wato shidan nan ɗaura haka ana nuna lokaci ya yi inda na karanta guda talatin da hudu wata rana in allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mana haɗuwa na karanto sauran kwaji da izinin allah ɗaura haka dama munasaba ce ta aure akwai wani ɗan uwa ne da allah ya taimake shi zai yi aure zai fita daga cikin baƙar jam'iyya jam'iyyar marasa aure saboda haka shine ka wannan ainihin wato karatu an fahimta a yi saboda haka rayuwa duk yan mata ku ta addu'a Allah ya ba samari kuɗi su aure eh, rayuwa an ba aure ana shan wahala wallahi duk an yarda marasa aure sun fi shan wuya ban sani ba cikin maza dai haka abin yake ban sani ba cikin mata waya abin yake Allah ta'ala ya shirye da mu eh saboda haka abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ta ce ta ban kudi ne wasu suka rubuto ta eh? wannan ta ban kudi ne wasu suka rubuto ta akan rashin kyakkyawan tsari da aka mata ne? Eh, yan uwan shi ne da hadarin ne su raji ba eh? karanta? muna da tambayoyi kamar haka tambaya ta daya suna cewa assalamu alaikum malam wai shin da gaske ne idan saurayi yana neman yarinya duk abin da ya bata ko ya ba kannanta a cikin sadaki yake tana tambaya sa'an nan kuma take tambaya shin idan ba a bashi yarinyar ba za a biya shi kuma an kibiyar shi wannan abu a kiyama Allah zai ɗiban mai haƙi ba za a biya shi ba kuma a kiyama ba abin da zai faru saboda haka annabi ya ma hana ya ce mutum ya kyauta ya dawo kuma ya ce sai an ba shi abin da ya kyauta da shi kamar mutum ne ya amai kuma ya dawo ya lashe ama idan mutum ya amayo abinci dan Allah in ya dawo ya ƙara lashe abin da ya amai ba ya haramun ba daga lokacin da mutum ya yi aman abu wannan abin ya riga ya zama jisa to haka in mutum ya riga ya ɗauki kyauta ya bayar shi yasa gurin matan da ake saka da Allah ya ce wa in arastu mustibdala zaujin makana zaujin idan mutum yana da mace sai yana so zai je karo auren wata wa atitum ihdahunna qintaran ka dauki qintar qintar din nan kudi ne mai bala'in yawan gaske Allah ya ce ka dauka ka ba ta kyauta to fala ta'khudhu minhu shay'a to kada ka kuskura ka karbi wani abu a ciki sai Allah ya ce atakuzunahu buhutanan wa ithman mubina mutum ya yi kyauta daga baya zai ce sai an ba shi abin da ya kyauta to wannan kuma zalunci ne mai girma allahumma sai dai in an samu matsala ɗaya mutum yana neman yarinya ana tafiya lami lafiya daga baya ya fahimci za ta kasta masa rashin mutunci to wannan ko da auren ta yi dama ɗayan uku ne shi yasa malamai suka buɗe babin hulɗi in namiji ne ya ce bai sambace ya fasa to wannan ba wata alaƙa tsakanin shi da shi kenan ya gaba Allah ya haɗa kowa da rabansa amma inda magana take tasowa ko a kotu idan ita ce ta ce ba ta san shi yanzu alƙali yana da iko ya amfani da waccan ƙa'idar ya ce to tunda ta ce ba ta san shi to shikenan zai nemi wata sai ta mai aure idan aka faɗi miliyan ɗaya da rabi watakila za ta haƙura wannan shine Allah ya shirya da mu kama kalba akwai tambaya ne da ta fiki kuma ana da nuna ma lokaci yayi wannan tana ce assalamu alaikum malam ya halatta namiji ya sanya haƙorin maka amma na azurfa saboda ta ji malamai na cewa daga zoben azurfa ba idan namiji ya sa komi na kwalliya a jikin shi ba a wannan shine gaskiyar magana saboda haka wallahu a'lam ni ma ban sani ba wannan tana cewa malam don allah a tara karatun ita raka'atanil fajiri ana yin ta ne da fatiha ba tare da an karanta mata sura ba ko ko yaya ake yin ta haka malaman malikiya suka baɗa suka ce ana karanta fatiha ne kawai saboda rashin tsawonta amma wasu malamai sun ce ana karanta ayoyi guda hudu idan mutum zai a an farko zai iya karanta aya ɗaya cikin suratul baqara shine qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa isa wa yaqub wal asbaqi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sai kuma mutum ya karanta aya ta biyu a cikin suratul ali imrana ta. ita ma qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa isaqa wa yaquba wal asbaqi wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sai kuma ko mutum ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ya hada da ainihin wato qul huwallahu wannan shine gayar abin da ake ainihin wato karanta ko kuma mutum ya yi ta fatiha kawai babu sura kamar yadda malaman malikiya suka faɗa wallahu a'lam akan wakala na ƙarshe tana tambaya kan tasbihin da ka fada ta manta tasbihin eh, mun faɗa mun ce shine alhamdulillah Allahu akbar alhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah in kika je kika ƙara jin kasi ɗin karatu da ki ji yadda muka ainihin wato yi bayani wallahu a'lam so jama'a ya hakuri za mu tsara suna aure Allah ya sanya masa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi wanda ba su samu ba kuma Allah ya ba su kirki